وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو كوكو قوة قوة ربيع الأول hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai da wata uku da kwana uku Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don cikin sunayensa. Hmm? Wata agogo na ce, ba a wata ke eh, haka ne wata biyu da kwana uku, saboda bai cika ba, sai da watan ne na uku. go amma ba ci gaba da za kirga da shi so ta biyu da kwana uku alaikun salam farkon ɗin eh? ɗin eh. karanta wannan shi ne ba za ka iya karanto shi ba rabbi imma eh, turiyanni Allah ko dai ka nuna mai ma yu aduna abun aka yi musu alkawali na masu ladabi sun da zai sabawa sun saba kuma Allah ya ga sabawan ya ji abinda suka faɗi to Allah ima da yaka gwada ne irin abinda za ka yi masu ko kuma ba za ka gwada ne ba ma a aduna rabbi فلا تجعلني في القوم الظالمين kada ka sanya ni cikin azzaluwa a ya ce a ce su ko dai a nuna masa kada in aka ce ko dai a nuna masa kila ko ba za a nuna masa ba amma dai abin da yake nema ko an nuna masa ko ba a nuna masa ka kafa shi cikin su yawwa don Allah mai iko ne ya nuna masa kuma ina da mulki ba zai nuna masa ba kayan su ne yadda yadda ya shirya yadda ya gada gadama kake aikata ba ba mai sa masa baki a aikin su Kuna ne a yanzu kuma. An ka shiga wani wuri, eh? Oh, wa in ma na zahaban na bika homon minhum muntaqimun nan ma kusan ai wancan magana ne ayan dan bambancin su a kadan sakon da ke ciki ilmi ne fa ma na zahaban na bika ko dai musulmi mu tafiyar da kai kaga an tafi da shi a koma wurin Allah ya mutu kenan ko dai mu tafi da shi kafin ka ga wannan azabar kaga wancan an nuna ma wannan ko kuma ba za a nuna ma ba kaga wancan an san mata hutu inna minhum mun mu masu mai da martani da kare su don sun riga sun ba za a rama za a aikata musu abin da suka aikata aunuriyan na kallazi wa'adnahum ko mu nuna muku mu nuna maka alƙawalin da muka yi musu muka yi za a yi musu da aka ko shi ta mai wayo shi ne azaban nan wayo shi ne azaban nan ko baka da gaskiya ne ya Allah na ta ya gaji ne izgilanci dai kala-kala ta saboda kanan cewa ah, wannan fagyale sai azaba za su mun tafi nuna ta saboda kanan nuriyar da kallari wa adanahu inna alaihim muku kadiru mu masu iko ne a kansu to sai na yau qawluhu ta'ala idfa billati hiya a ahsanu sayyi'a idfa as-sayyi'ata ka kawar da mummunan abu cutar da kai da aka yi billati hiya a ahsanu da abun da ya fi kyau haka za ka yi abu idan aka cutar da kai aka cutar da kai shakhsiyar ka ne amma Allah suka saba ba kyalewa cutar da kai da ake da muyagun maganganun da aka ake faɗi a kanka da muyagun ayyuka da ake aikata maka dukkan kasa ya yi fa'i a tabin da ya asa nahnu a'lamu bima yasifun mu ne muka fi kowa sanin abubuwan da suke faɗi abubuwan da suke siffata ka da shi da abubuwan da suke siffata Allah da shi sai akwai tashi yanzu maganganun da ake faɗi a bayan idonka irin siffata ka da suke suke kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne ce mun fi kowa sani a ce masa mai sihiri ne a ce masa matsafi ne a ce masa boka ne a ce masa mawaƙi ne a ce masa girma ike nema duk ita muna jin su mun fiye da su ka fi kusa da wani taka ba wani ma ke mahaukaci ne duk muna sane da shi to haka ai mabiyin an duk maganar da ake faɗi a kanka Allah na kallo kuma shi Allah na kare na ka sai na kana tashi kana fara ai ka ba su kawai sun ce ma kai kungiya ka ce sun ce ma kai ka ce sun ce ma kai ka ce sun ce ma kai ka ce wani ya zo ya ce, wani bai ma gani ba sai je kawai ya dauka tun da aka ba shi labari gaskiya ne sau da haka din nake ya dauka je kauta muna sami duk da ko Allah ta sani dama dama babu kaka ciki Allah sun ce min ni kaza ne Allah sun ce min ni kaza ne Allah sun ce min wai ba saboda kai nake yi ba Allah ya sun ce min kaza ne na ka ba dai ka san abin da ke zuciyarka ba to rike ne rikina mu je gaba sai alamuna gadan manil kadzabul ashir wa rabbi a ci gaba da du'a'i a ce ya je wani bawan Allah na ce ce ni mana iya wannan du'a'i rabbi fala ta ja'alni fil qawmi zalimi ke me zai hana cikin da yanko wannan cikin da wayin da dinga yi sosai ga wannan ma an ce manzon Allah ya faɗi a ce rabbi ozo bika min hamazati shayatin Allah ina neman katangarka daga sauke-sauken shekaru shekan mutum da shekan aljan shekan aljan da shekan mutum ina neman katangarta da sauke-saukensu da face-facensu da tofe-tofensu da kudure-kudurensu da bikin-bikin da suke yi duk kawai ka shuru da baka gani gani baka gani ba ya fi yawa don suna neman kaga wannan mutum na wannan nemin babu aulama a tsaye yi wannan ya iya kacin abin da ka fasara da shi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an ne. ina neman katangar ta ubangiji kada ma su halarto ni kada su zo inda nake tsare ni kace kawai ka bar yadda kake ji ana an zage ka a can an faɗa maka kaza a nan wannan ya ce ma kaza kaza ma abin ya zo ya tafi an rubuta sunan ka an kai wanda aka rubuta suka sai kariya ne saboda harkar ka kaman mu ne muka san abin da kake gudana daga inda ka taso zuwa yanzu matsalar ka guda ɗaya ba mu san ka ba da haka nan kaga yanzu daga yanzu mun san ka za ka ɗauko fayil aka ce ka ga fayil ba komai a ciki ba ka taɓa yin komai ba yanzu za a rubuta ka ba matsayin ma kayi wani ba a an san ta zaman ka to kaga wannan ai sai ce ko me gaba ta kai ka suka ce waken gizo ya ƙi yara ya ƙi yaya kama ba san roro huta roro ta kai gobarar titi ne ku kusan ne kala kala da bata kai ta gora gobarar titi kai gobara wannan ya kawo tsaba wannan kawo wake wannan kawo shinkafa wannan a zamanin ta ba ta iya cin shinkafa sai ga shinkafa a je sai ta wannan gobarar ta bi to za ta ce don muna da labarin muna sane da duk tafiye tafiyen da kake muna sane da su amma babba sunan karan da wadda da aka rubuto petition ka damu yanzu sunan ka ya shigo ofishin mu ba zai yiwu ba mutum kaman ka a Najeriya na zan ba mu babu sunan ka to gashi alan haddi ma kalu haka ne ba haka ne ba aka kakkace fayil aka kai to yanzu za a fa kai ma ga fayil ba Teto. Eh, hmm? Wana ne eh, gobaran titin ku? Ci gaba yi. Ci gaba. Ma kirkin da ake masa shi ke da daga shi. Aka ka dubi da aka taro za a kashe shi. Me ya kai shi? Da ya tashi daga nan sai kafa daula. Mutum da ya je sai kafa gwamnati a lokacin kawai shi kenan mu. Kamar ce aka ce je can ka kafa gwamnatin ka. ka ci gaba ba ina jin kamar yanzu tsawon munan bayan muka ce duk da baka san can ba bayan muka ko gaba gaba ka dubi can inda ka tsangwame mu can jajjajen mu ma ba mu yarda ba suna turawa muna turawa ana zagi mu haramawa mun kama wuri aka ce ko tashi daga nan ba sai yi ba aka harta mu har tsomato muka taho na muna ta kuka da kuka na kuka mai murna na murna yau gashi me me son me cin wane ne yau zan tafi ƙarfi na yau so hmm? son kowa hey, son kowa cin wanda ya rasa So haka abin yi wannan an yi haƙuri amma fa a yi gaskiya a tsare amana in babu gaskiya za a rushe in ba tsaron amana za a rushe za a faɗo ƙasan mummuna faɗuwa in an tsaya haka to la ya zo man dalla idan ta daito wanda ya tsake ba zai iya ci ko ba in kai kuka tsaya a kan hanya lamarin ku gaba zai ci gaba da yi ko mutum ko aljan zai dawo da ku baya sallaka ka ba mu istiqama to shi ne ɗauka nasarar ne kawai ake ka a gaskiya duk wanda ke neman ka da sharri sai ka ga ya fito a sarari بادي إسقاطه كذا نقول كم يرسين هذا الذي تضمنته هذه الآيات الثلاث وأن كبوبون آيوهن فك فك تروشي مما ينبغي أن يعامل به شياطين الكس شيء كما ai mu'amalan shaidanun mutane ne istiyaza ba shi kuma kana faɗi kana sanar da abin da ke ba sai kacewa ne ba ba sai kacewa ne ba wanda ba ka sani ba sun fi wanda ka sani yawa washe ya tsinul jini da shaidanun aljanu aljanu ana aran gama da su تتقدمنا الآيات الدالة عليه منقبة الآيوي ما صنوني أكبر بإيضاه في آخر سورة الأعراف عينه في الكلام على قوله تعالى خذ الأفوى وأمر بالمعروف بالعرف وأعرض عن الجاهلين kalma da kalma ko jumla da jumla duka ka yi afuwa ka lizinci yin afuwa ka dabi a cikin tsarewa ta kan kake afuwa in ji ka kasa ba ma ba kada ka tsantsana ba ana rufe addinin Allah tsoro ya shige ka kai ka yi afuwa na ka ne da za ka yi afuwa ba mur bil urfi ci da aikinka umarni da kyawawan aika umarni da yin tarbiyya umarni da karantarwa iya karfanka ba a arid jahili jahilina da tafi kanka daga jahilai ragab ragab su yi nan ragab ragab su yi can ragab ragab ya ce ba ruwanka da su wa in ma zagan na kamina shaitani na zagon ko dai wani da ya fizga ya fizge ka daga shaitan daga shaitanu wannan shaitanun nan minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas to ko dai wani ya fizge ka ya ja ka yake zai wuce da kai ko ya harɗe ka ko ya yi ma menene ka samu fasta izbillah a nemi Allah tsari ka gaba gaba da gaba ne ba amma mutum zo da gaban ka gaba da gaba to zaka gwada maka kai maka yi ya kare amma gaba da gaba ko kanka aka zo ana ci maka mutunci a gaban ka da dai zaka yi da kyale ai ga bayan Allah suna kyalar ka dubi wanda aka zo ana zagi Tun daga daji ya biyo shi kina zage ku ya zo kofar gari ce kowa ne duk zagin da kake yi ka yi yanzu idan muka shiga gari mutane suka kana zagi na za su ji maka shi ne wanda ka ga mu'awuya ma na tsoron shi mu'awuya da rundunarsa da hikimarsa da fasaharsa ya caccama masa magana mu'awuya ya shuru hakan wasa ta zo sarari wai kai wani irin mutum ne kana kallon wani mutum zai dinga ya maka magana ko rama ba ka rama ba ke ke kin san waye wannan yanzu in yi murtuce kafin yi murtuce za su ga mutum dubu ɗaya sun zare takobi murtucewa kawai in yi murtuce ya zo ana oga yaya oga yaya sama shi aka zai shi ana zagi a daji ya ji an wannan shi ne mm. dole buat haka nan to haka ka ini ka tangan shekaru ko mutum ko aljan kata neman kali in dia baka cece shi ba to Allah ko zai rama ma wa qawluhu shi ma shi ko sai ka koma wancan ayan da suka ta tambaya ko ne zai rake na qul rabbi imma turiyanni ma yu aduna kaga sun ci sai kai ko dai ka nuna min abun da kai min ko kuma tabari amma duk da ni duka kasa ne a cikin su da wannan ayan ta ƙarshe wanda shi ma ya tabbai mai kakulan kashe ya kakulo in ma na zahaban da bika fa inna min hummun ta ke mu wuce da kai amma wayannan din nan za a lakana musu da rasu karkana ba sai yanzu yanzu ba eh, ba ba bayi na ne ne na san yadda zan yi da su ba kai za ka kai ga abin da za a yi musu ba annabi ma bai ce ba ta san matsayinsa to da nan wa arid alil jahili wa in ma yan zagan na kamina shaytani na zagun ta da shi. wa qawluhu fi hadhihi al'aya aya sai wannan aya ma aka je aka duba ta mala akwai abubuwa da za a samu za a samu abubuwa billati hiya ahsan shine anin Eh, me yake da suna can idifa nan sai aka ce billati hiya ahsan da shi wannan abun da ita kan yani ai bil khaslati allati hiya ahsan lil khisali sai karama rashin mutunci da aka yi masa da mutuncin da ita wannan kyau an gwada ma rashin mutunci an gwada maka rashin kunya an gwada ma jara'a aka gwada maka wayo salisu sau da kai wasayi'atu mafa'ulu idifa ne ai idifa isayi'a shi ne mafa'ulinsa wa wazanul sayi'ati ainihin sayi'a shi ne fayyadilatu fayyila asaluha sayi'atun daga aka samu tsauri akan iya ilali ke ilali ne ba ibdali ba ke ilali wa hurufuha harufan al'asaliya sinu walwawu alhamza sune na asali ko neman ta za ka yi kalman wajen ko kana neman bayanin ta da sai dai ka dubi babun sinun da wawun da hamza kana zuwa dictionary zai kwanke ma kuma mai وقد زيدت عليا عند حياء الساكنة في بين الشاء والعين فيد كنا أصلي على في فوجب إبدال الواو للي زبدول أتنظ واو التي هي عين الكلمة يا عن da ya ce masa ibdali duk ne kiran ibdali amma dai dan karamin tasowa an musanya wannan wawun da ya wa idgamu wa idgamu ya il fai alati kuma azaibati fiha ala qa'idati tasrifi bisa dokokin sarafu المشار إليها بقوله بقول ابن مالك في الخلاصة kowa eh, in yi sakin sabika min wawin wa ya wattatala wa min orodin ƙuriya waya ulwawil ikiliban na muddaman wa shadda ma'ota gairama kadara sama in kuna sabika in aka aure magabace daga ai eh, sai o na koma zimu ainihin fai da fashin mutum shi ne farko ya samu wannan bin warin waya daga gaba ya ga wannan haka wata sala suka haɗu wa bin orodin ƙorriya game da duk wani karikitek da shi waya ulwari fa ya wannan ya unta wawun nan tikili anna mutu kaman ka juya wawun din a kaga zai ka shigar da shi wa shadda ba abun da ya ba ka kai masa shadda sai da ma ka rara ma ba yadda aka rubuta shi ba asali a farko da juya shi akai kama kaddamnahu miraran irin wannan ya gabata da yawa a ta samu bayani ka samu asalin kalma eh, eh. ni sakin sabiku kaga nan ta kace eh, sai wi'atu ba ɗauri aka masa ba to ne. min wawi waya kaga ne ko wata sala kaga ga su haɗe da juna dab da dab abin da shiga tsakani عروض حرية نا بجرو ودا سكا بجرو هكا غادا لا كيدا سو كنا كان كنت أن كنت في في اللغة سيئة عيارا الخصلة من خصال السوء شاكة مثلا سيئة أبو ميمون ta'ala قوله تعالى نحن أعلم بما يصفون أنكم أين كنكم ina ma ne wurin da ke ce a sai da na da ta ce idfa abillati hiya ahsanu sayyi'ata ko to sai ci gaba nahnu a'lamu bima yasifuna mu muka san abin da suke da danganun da suke yi mu ne mu kasan su ai bima tasifuhu alfi da abun da ainihin harafan su ke siffar da annabi ko hatta mahalicin man sai gaga idan kana da'awa idan kana karantarwa kawai Allah ne ya san irin maganganun da mutane suke faɗi a kanka inda wani wanda zan a ce ya fi cancanta ya bi Allah ko mai karantarwa ya fi kowa cancanta ya bi Allah har muddin kana koyar da addini ka a duniya za ka tozarta sun ta mai daukan irin wannan ake sai wanda ya shirya ita ka shirya za ka bi Allah ta shi ta ba komai amma ba ka ba za ka tozarta kamar yadda ga wannan ya ka mai wannan ya ka wancan wacce yi wannan mai wannan yi wannan mai ne na haka maganganun da za ka jari su faɗi mu muka sa su tasifu alsinatuhu min alkadhibi a ce mahaukaci ne ce a ce kai kaza mai girma kake nema a ce ba Allah kake nufi ba a ce maka kan kala kato ne a ce a ce maka kan fiya a ce maka kan boko haram a ce maka ce duk gama duk ba tsaya kan warji kawai sunna ce ga ta don kana neman bangaren da muke ciki malikiya ce kuma ba ba ba kwane-kwane ita za mu bi kai ce na ta sifo alfilatu min alkazibi fi takzibihim laka a karyata ka da ake jikin maka mutunci zuwa fa wata magana da mutane da ce ya Allah in dai babu wani abu wannan wannan in dai abun da Muhammadu yake cewa tarantarwa shine daidai sai abun da zaka yi Hmm? sukan da za su bi muhammadu a rasa da za a aiko sai muhammadu kamar tafsirin mu na shekaru shi ma ya ta gaba kalma da kalma lakin na bi abin zafi ya fi girma wadda'a'ihim al-aulad da wannan kenan Allah kenan da dangana wa Allah ya'ya Kristoci kusa kusa na cewa isa dan Allah yahudawa can baya suna uzairu dan Allah larabawa ta can mushrikan larabawa suna mala'iku ya ya'yan Allah to haka wadda a ihimul aulada wash-shuraka alinda Kuka da kaddamna fi suratul ma'ida. Mun المائدة da bayanai a suratul ma'ida أن lina. والسفه المطلوب في آيات القرآن بعد نزول القتال إنما هو بالنسبة إلى المؤمنين don gasan ai anna an ce a kawar da fiku a kyale su kawar da a yi musu gafara yi gafara wa waɗanda ba su yi imani da Allah nan ba a ɗauke kai gare su to wannan ta kawo لو كتينا زوا وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين لو سفاوى بما رحمة الله اللين له والصفا دك ودكي أي ما كتوكي تعرف أن تجيك تعجامي أن تجيك أما أنت يمسك من بطغني بطغني إما متيتا فحيث تطير الله حتى مكتبه أظلم جتاب خلاص أبو دزام هذا سوى ذلك أن وانا اللين وانا صفه المثلوبة في آيات القرآن بعد نزول القتال بايان أن سوف أخف فضا يجب إنما هو بالنسبة إلى المؤمنين مؤمنين دموا بنيسون رحمة أمينهم أما تنفر sai dai in kace za ka yi rabto abun bakin cike mu yanzu tsakanin muminan ne wanda ake ganin mumina su ne girkice da tsakanin tsakanin mutum da mutum za ga kamar kafiri da musulmi in ji bahaushe ko kaya fa in kana sayar da kaya to yan gwamnati ba su ya zai da kyau za su je su da komai kyau ko ina yan ka zan sauke makaranta an bude su babu wata ne wani haka ya tashi su makamantan ce mene kake koyarwa me kai ya na kwashe a yana to iya kuri kana da kudin keke na shan da za ka kwashe su kai da keke na shan su ɗauki dattijon nan da wannan yara ka kai shi duk inda ke so za ka shi nawa ne inda ka ya gama ce maka jahili ya gama ce maka baka iya komai ya ce ba komai ba komai ba ta bai wannan kawar da kai da ake nema almatalubu fi ayatul qur'ani da nuzulil kitabi innama huwa bin nisbati ila almu'minina dole ba san suwaye muka tare da su suwaye yan uwanmu wane ne ne ne mu amma gaba na tsakanin mu ina magana ne ko shago ka bude ba za a kai kaya a wurin ka ba kana kallon mutum zai wuce an gumba zai zai saboda wannan naka nan wuri ɗaya ba kuka raru an burodi ne gida ɗaya ake yin sa in wani kayan kamfani ne wuri ɗaya ake yin sa amma mutum ya goma ce je sai a wani wuri ya da ta <laughs> to ka ya ne ka ba ka ba shi kuɗin keke na da ya faɗi ma ma zafi ko da da ka buɗe makarantar ka ci kai ne gwani na bana yi me yasa sakan kwai da girago ka je ka nemi kizagon ka nemi kwan ka nemi kasan sassaƙa sannan kuma ba daidai zama ba shi ya kace na karfi ka samu su abdulsalam daga baya kai yawan falu innama huwa bin nisbati ila almu'minina sauƙaƙawa linka lahu uwanka mumini biyu ka ɗauke shi da muguwa da sarri duk alkaba duniyan nan dama ka ki daga hadisin baban kamar ina jin ko ka warke ne baban kamar ita taron shugu menene ya kalilu makiru in ka dubi kalilai makirai da ke tare da shi sai dai amma akwai wasu ba su zama ma makirai ne ba tunda yadda suke yin abun ai za su ga za ka gane in za ka yi eh, ya alheri ko da kuskure kanka بعد نزول القتال إنما هو بالنسبة إلى المؤمنين دون الكافرين في الكلام أن على قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ne wannan wa bayyana al-ayati mun yi bayanin ayoyi dalatu ala dalika qawlihi da ke wa ashabihi ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama ku. wannan ba ta bukatan wani bayani in ma kai mata bayani ba ta sarakin, ko qawlihi waqfid janahaka lil mu'minin ka saki jikinka ga mu'minai kada a dinga kyaran su wannan masu koyarwa yana daga cikin abin da ke haifar muku rashin nasara ka dinga kyara ɗalibi kyara ka jirga shi dole ɗalibin ka ka tausasa masa ka fashi a jika in kuskure ya saba wa Allah wannan ka jarraba masa wannan ka maka da wani su ba ka sai dinga yin wannan amma ka yi wasu ka yi talaku lallaba su amma ka dace maka misalin mutum zai keto sai ya kalli sama in ya fi da mutum sai dai doke shi da kama inda maza ci gaba ko ‘ya'yanka za ka yi gaba za ku shirya ba eh ko ina duk in dai misalin kafiri ne a abin akwai wajen wajen ba da ai kafiran kala kala ne sunan su a tunkule kafiri in an tashi zai fa filin yadda za a yi kowane da yadda za a gudanar da shi tun da wannan aika kafa a ko an ajiye ga yadda za a yi mu'amala wa'annan kafiran kaza ne wa'annan kafiran kaza ne wa'annan kafiran kaza ne irin wa'annan sanin yadda za a yi aikin yana cikin littafin fikihu kafiran nau'i nau'i ne Eh. amma ko yaya kafiri a kai maka ga musulmi ga kafiri ta musulmi za ka koma wajen musulmi za ka koma kirki kafiri dukkin da kai da kirki milla wahida duk da kafirai suke to ra'ayinsu daya wannan za ta yi ga kafiri musulmi kirki eh, wannan wannan ya mafi musulmi sai kana kana yawon kafe gida gida lungo lungo menene menene to wannan wannan irin usulubi ne har wajen bangaren addini kuma ba tare da kama roƙi wani abun arziki ba in ma misalin siyasa za ka to me ne ma har na kula ku gani ke kita masa mu mu hausawa Hanyar yanzu ba mu da jami'a ta mutu kan mu ce shakunan min kamala zan gina maka jami'a ce to ko ba ka gama ba ban fuloti sai min fuloti sai ma maka kilomita hamsin shi kenan ki tafi abun sai duk abun da zai mushe ne ici mushe waqfid jahaka lil mu'minina وقوله يا أيها النبي جاهد الكفار أي ne ba za fa fara shi to saki jiki na fassara har da bayanai sai biyan karar kasa ba shi ne har nake maganan har ɗalibai kan abin kyaran ɗalibi na gaya maka inda za ka ga wani cikin cikin mutanen mu nan da zai kullo ta ina son zuwa sai ka kai masa magana ka gyara masa a ya dirga ka ya wulakanta ka ya kuma korar ka amma ya tashi sama zai kalla ya zo kan sai dai ka ji ya sama kama kawara sauka zai wuce inda ya ce kaga irin yadda wani ke yi kaga irin yadda wani ke yi yadda wani ke yi ban yi magana ba sai tunan tudin na karantar kowa yadda yake hulɗar mutane har ko sarki in dai ɗan asali ne za a gan shi da nan da za a gan shi fara, yadda zai samu wakiya amma ko kai saboda ba za a maka wannan fassara ba sai baka da afara hisa baka da afara tun da ba ba rumfakka ba ce ba ko ba rumfakka ce ba shi nan sai ka abu daga gada ta bakin wani yana da yake ce wallahi ma labun da mutum da in a kafuwa ne za mu iya shiryawa amma wannan masallaci ne sai mu yi dandanciya ya je kasuwa za suna taimaki akan kaya wani caba masa magana ya caba masa magana ana lirike su za su yi dambe ita wancan da ya tashi sayan kaya zai dawo ya zo ya same ni bayan an watsi hawawa ne a shekai mahaukaci ne da na ɗauka kana da hankali mahaukaci kiri ke yi dalilin da ya sa na ce maka mahaukaci ka kai kana zuwa makaranta ni ba na zuwa sai kai faɗa dangi mm. ita sai na ji na fashe sai muka ce riginmu kama a nan masallaci ba wannan in ka fi tsara dawowa mutum sun ɗalibin kare ko ce ko ɗan gurup ɗin ku ne ita ba ɗan gurup ɗin ku ne ba ba ka masa lokaci guda aka daidaita ya ce ce na jeje kaga kullum kana makaranta kullum kana abu nan ne ko ba na zuwa sau da kanan na abu amma kuma aka wajen shi kada ka sani muka yi faɗa to mai ce nake mu yanzu ba ga yau ka ji nasiha ta kuma da haƙuri ba mu yadda da basirar ba kwata-kwata ba mu yadda ba mu gamsu ba ko kuma ba ba mu gamsu ba mun gamsu amma dai mu tsaya mu yi aiki da abin da makaranta tsakanin mu akwai wani nunkufurci a cikin zafatan mu ka kulle da mutum sai kaga bayan shi illa zai ka kaule fin nabi wa ashabihi ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum kamar ni baya ka saki jikinka ga fuka-fukai ba ce sai ai ka daka za tana sakin fuka ne saboda jin cikin ta. ya ganta suke fuffuke na sa ga sun rogo da kudu sun shiga ciki har abun kan kana kallon abun ka ga abun zai zaka da can, guda da sai leko in yi jinin ya koma kina hmm? rufe abun shi an da jin ƙarfi ita kuma sai shiru ta kwanta ruwa ya tsara ya kanta kuma wanda ya to ai duk shugaban haka ya kamata ya yi da talakawansu ka kai jikinsa kana shugaban ma kana malamin makaranta to ƴaƴanka da aka baka ajin nan ba amma na aka ɗauka aka baka sai ga sunan ƴaƴanka ne abun da ake bukata a makarantar nan ka ci su sani duk abun da suka taɓa ni ba zan saurare su ba an suka zama kola su zan yi ba amma su ɗauki magana a same ta sai a gaba ya gari wai malami na gaba da wannan ɗalibi sai na gaba yanka subhanallah ba malami da ya tun da dai haka ne to sai ka maimaita shekara za a maimaita fi ne in kai laifi za ka maimaita shekara ba ka zuwa makaranta zo ka maimaita shekara ba ka fi jarraba ba za ka maimaita shekara amma ba wai don kuna faɗa da wani ba ba za a yi haka ba dole ya ɗaliban ku ɗauke su ku. kai ka zai maka wanda ɗanka bai ma ba zai share ma hawayen da ɗanka ba zai share maka hawaye ba kuma ga shi wahalar da kake duka kan ɗanka shi ko baka masa komai ba hmm ka ɗalibai sun yi banza da kai to gaskiya kai ma baka tausayi baka ka tausayi ba ka amfana su da komai iya ka ka zo eh, kai ka amfana da gare su ka kuwa wayo ma ya san naki in aka zo ana magana hakkin ɗalibai akan malamai sai ka zama malamai da haƙƙi in aka tashi ana magana um, um, ɗalibai kuma haƙƙin malami akan ɗalibai sai ka dawo kana kausan sana sai to ai masu kuma waɗannan da su da bayan ai ba bambanci wani ma ya ce shi ba wanda ga wanda kuma masa karafi to yin ka lura jami'ai ne za a haɗu ne kai ɗalibi kana bukata kai malami kana kyautai a tare da gabin yayi yawa kamar in ana cewa masu sadaka sai sadaka so Allah ya yi aka zo kan masu roƙo to sai ka ga kuna sadakan magana yan kaninta to in aka taro ka sai a wadata sai ga abun gashi nan ba a ma bukata na ne wakil jana haka lil mu'minina Ya dubi annabi wannan yadda ake kawai a zuciya kai gaskiya san annabi ya abun ya kai ai saboda abubuwan Allah ya halicce shi da kaza amman fa yayi wa jama'a yayi wa jama'a ya ayyuhan nabi jahidil kuffar kai ya kafiran nan kafiri a cikin da ke kafiri ne yanzu ba gani ba ne ba irin musulman nan da suka zama suna ɗiban kafirai a jika a andalus sai da suka ɗauki suka ba wani kwamanda aiki ya yi shugabance su aka dinga rusa ɗaruruwa da ya yi ƙarfi ya gama ka da ya sai kashe sarki musu. masallacin jima'a kamar cikin an yi shirin kafiri kamar misali ne katar da maciji lokacin sanyi na san dare ce Allah tsarki Allah tsarki ka ɗauke shi yi shuru yi lamo yana shi fito ke bari in kai shi gida in ajiye shi a murhu na cikin kicin Allah ya turu ya girma ya girma ya ya ya ya motsa ya ga wani ya motsa a kicin din ya fasa kai to nan ke zai rawar شيء بعدين الناس وقلب عليهم فقوس ساموسو لا آخر ما تكلم قوله في هذه الآية وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين آية تيجي بنيكو كلمة الهمزات جمع همزة وهي المرة من فعل الهمز وهو في اللغة annakasu suka amma za ta shi asali tun daga suka suka ya koma kuma sukan ma'ana sukan magana sukan kaza amma asalinsa suka ne na ke nan ko kada jiya muke magana akwai wani ayyar ce na kara akwai mai yan karfi da yasa a rinka mai fasa bulog da ya tsaye na nufa na kake nan ci karan yi soso shi balle fushi ko ina kuma ko yi masa haka ko yi masa haka shine suka gan shi sukan baki ya fi sukan hannu sukan baki mai fata ka da baki ya fi wanda ya sauke ka da wuka na kaso wadda ko da وهمزات الشياطين أي نخفاته ما يجي إيه- إيه لسونا لنخفتهم لبني لبني آدم ليحصهم ليحصوهم دوس تندسو كمان دي أتي مكا يوا تنكي تنكي سيكاسون تنكي هاي تأباكي yawwa waye abokan ne ko ko kai ne yawwa sai kai eh? a yau yana da wani ruwan da ya faɗi abin da yana jiya na gan shi tukuna idan aka hau jaki za ka an ka gundumi nan nan cikin jaki in jaki ya kai jaki irin gamza gamza din nan za ka gefe gefe nan kamar wani ɗan tabo tabo Kina hawa jakin in ya ji hannunsa wajen wannan tabbatabin tsalle zai dinka yi so ba sai ka doke shi ba sai ka za a sai ka tsuma ita dinka cika ka. da shi ne na ce Hau, so kakai na kasu kai ba wancan ba na kasu na koriyawa ne to haka eh, idan mana kafa to shi ne an shi dan jinjiri an shi dan ke kafa ya sake shi yin ribar ne da kuka nya nya a ce ta bugu bane adama tun kana kan karami ita neman halaka ka shi kana kan karami ya zance wannan ya girma kafin yadda zai abu na ya cike shi to kama ganin fa ita kuka ita kuka ita kuka kana cewa annabi isa ne shi da maryam bai kawo to Allah kila duk wanda kawai istihaza ne wajen wajen tarawa aka mace aka masa irin wannan shekan bare zai bare ba ake shafi su sai ce mai ehm, ma du'an yake du'an tarawa zan wajen da bin na wajen da na min mara zaka san to sai da irin wannan to kuma sai du'a ya kasan yana da shawuka, yana da asbab yana da shuru yana da zawalu mani don kai du'ayin kawai baka ba da sharuɗan babu a sababu ba zawalu in suna na kana aikata su du'ayin ka bai aikin kawai haruffa ne a baki kawai Allahumma inni a'udhu bika min ah, ne eh, Allahumma jannibni shaytan jannibni shaytan kawai magana ne da baki kai sun ne babu adabu babu asababu haka ba zai aiki ba shaytan na nan harkan shi جينا كيسو أني نخصاتهم لبني آدم ليخصوهم ويهضوهم على المعاصي فقائد هذا مي ما مي بيجي كتونا مي واقع هنا واقع هذا مسافة هنا ذو أمسا شيطان يسألو فما أوضحنا الكلام كما يبدو كمان لمكلمة جانا شكتها لا في قوله تعالى إن أكون لأن أرسلنا الشياطين على الكافرين تقصهم أرسا مريم إيه هم سورة الشيطان أكان كافرين سنة زابرا دسو زابرا كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب جوان دين ya rufe idonsa da gangan ishari amma ya yi sallah ya yi sallah sai tafi abinsa inda in ka gama sallah akwai inda kake zuwa karatu ma za ta zaurin ka can kake ganewa don ka tashi daga nan ka yi wani wuri karatu ka tafi ta karatu ne saboda kana amma ka yi wannan ka koma kai kwanciyar ka ka kore don ka ji wa ka ji me labari ka yi banza da ƙura'ani. ya su an zikir na kayyin lahu shaitana sai mu kewaye shi da shaitan ta kwara fa huwa qarinul lahu taqayidi ana cewa kamar yadda ka san dai goiduwa ake ce masa cikin kwai kaga ko wani dan mai kama da kwallo a cikin kwai sama ruwa kasa ruwa gaba ruwa bayan ruwa kewaye shi kashe shaitanu za su yi masa ba yadda za a yi shirya ta zo fashe shi duk inda yake kano suna damansa ke kan gabansa cikinsa samansa kafansa haka nan cikin ba ruwanka da ƙurani ko tabbar shekanu za su kewaye ka kuma zai wahala yadda suke jin su ga wani ya fita sun kasa yi masa suna bin sa to suka sami suka same kai ka daina ka sauraron ƙurani ai shi kenan mutum cikin Kur'ani, har gaba ɗaya Allah ya cire ki daga abun nan din shekanu sun samu ya isa za ka yi daga cikin alamomi mutum ko zai samu shirya in yi sa'adi da zuwa makaranta za Allah Allah da su ba da zalika amura. amma ba za ka je makaranta ba ha sunan ka ko kafiri ka halaka فإنه شيطان فهو له قريب su ليسدونهم عن السبيل nan ba. الجملة دللي سو شيطانونا والله سنا تريموني هي جاني الله والظاهر أبو الكافيلي في قوله وأعوذ بك ربي أن يحضرون أن المعنى أعوذ بك أن يحضرني الشيطان ina neman katanga tsani ainihin halarce ni fi amri min umuri min umuri ka idan magana da za ka ko shekani mutum ya zama kai musifa ne kana zaman ka ga a gaban ka sai ga shekan ya zai ba ka zo i zauna ma kalma ya zai faɗi tare ba ku yi kama labari idan ga kama ka ke diga ka kawo ka zace a wasu billahi na shekan da zai ka kalli agogo kai ma duk lokacin duniya na yi ba zai kawo kuma ga su da yawa yau in wannan ya zo ya dame ka gobe wani ne zai zo ya dame ka ballata su zo su jero in ya ga ba zai samu ya dame ka ba ke sai gobe gobe kuma shi ne da har abin da za ka yi musu za ka biya musu bukata ba da kawai ka yanke dole mutum ya yanke da lokacin da ya kamata ya bacci lokacin da kuma ya kamata a zaurin mutum ya gani mutane suna ce tana a sani ko rashin sani sai wai mutum ya tafi can ina gaya wa mutane an tana son ka gan shekaru da sallah a da a azhar shi ne zan ganta ƴaƴana can Najeriya na jikoki sun haɗu zan je in ga ƴaƴan mai za su yi za su zo da wuri za su kula da wayannan ƴaƴan jikokin sannan jikoki na zuwa dole su masu ganin sai an gan su san na kai ka zo ka tsaya ni a wani abu in za ka zo ku daina ba mutane cewar ka zo da azhar ka gan shi ko ka zo da la'asar ka gan shi ka zo da isha ka gan shi yi baka lokaci ko lokaci ba za ka zo min da azaran baka lokaci ba ko da la'asan baka lokaci ba lokacin ke na yayi tafi ga wannan rikici ga wannan rikici ina sallah ina kabli saboda mushiran da ke na to suna kuma kai ka zo lokacin sai ka zo kila bayan isha alaba shi na so in ganka don wani abu mai dan muhimmanci amma can ah, dai yana neman koya za a yi kenan ka zo bayan isha in ɗan ƙarami shi ne ne da ƙarami ne faɗa min ma yanzu a da shi amma ba da azhar ba ba da la'asar ba shi karan kansa na ishan dole in sa masa burki ba wai za ka je gida ka yi Saman ka gama kofi ka da ka zo ka buga mu ni na sallami jama'a na koma na kwanto wani abin da zan kwanto ko na kwanta ma ina son in yi bacci don wani abu da zai taso mai kuma sannan ka buga min kofa ta yi zuwa a lokaci ba abin da ya sa a zo min koyi sai kuwa. mutuwa mutum aka zo da babu yadda za yi amma an ci bayan shani ha'an an riga an shi gotu ko mutum a yi abarta ba a musulai ta riga gaya mijin ta kaza aka samu ya bacci an saya musu aka an gaya masa baccinsa zai zama kaza aka kwantar masa da hankali ya yi baccinsa sai da gari ya waye komai na shi a dawa sai ke suna ka ce ku je ku wunne da a inda bi zalika nake la'ibara da ma'adilu al-mu'amala la dina malla mu'amala ta lahu duk wanda bai san irin wa'annan mu'amala ba tsakani da Allah fa bai da addini bai da tarbiyya abu mai kyau a sa na zuciyarsa wanda ke so shi ne mai kyau Abun da ba zuciyarsa ta ke so ba ba mai kyau ne ba ta yi to mai hawa in ba wannan ba kada shaidanun sun so min su kwanta min abun da zan yi mutum ne ko aljani ya doro ne a sai ya tsilo a sai kano fi amurin duk umuri ka'idan makana سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن كما فضل كما صلى يوم يسأل السلام عليكم كما aikin banza ka أوش kama kuma abin da suke so wai yana ya salamu alaikum wai ka fita da gudu kama kala ta'ala fa idza qara'ata al-qur'ana fasta'id billahi minash ita huduril mau haka wajen zuwa mutu au ita huduril mau ka samu shaidanu masu jinya ka samu shaidanu kuma na shaidan sun wanda suke son halaka ka don ka samu lokaci shaidanun masu jinya sun fi kwarna daga shaidan asuba na yi in ka kwanta ya ce ah, gari ya waye a ƙarshe ta a ƙazi yanzu irinsa a bashi a bashi irinsa a bashi irinsa wa ya sani ko ya ma zai wuce saboda haka nan kai bin da za a yi dai mutu na bana da yadda za a yi a ce a san kuma malamai a ji iya eh, yadda ake yin sallah da yadda ake yin alwala da yadda in zuwa ya faskara a yi taimama da yadda da yadda sallah dole a yi ta domin kowa zai mutu amma mara lafiya ya fi alamar mutuwa an fi sa shi zai mutu don har mutum ko mutu ake sa kalaufa a mu karbu da shi amma in mutum na kwanci aka bi shi Allah fa lokaci kai dama jikin nan nashi kai a ga shi ne kowa kowacin ta ya sallah har ina sanin ga yake jiki to ka samu masu jinya su ce jahilai to sannan kuma ballantana kuma a samu wurin shi ma bayan na yin shi dole ne a samu asibiti ba muna neman ne ainihin idan mutum bai da lafiya ya zama mutanen kirki sun zo tare da shi shi samu kace ya asibiti to ya zama yan asibitin nan duk daya da su da kafiran ba su da bambanci wani lokaci ma sun babi tausayi ne sun fi kafiran sun fi tausayi sun fi jinƙai kafiri zai ita ce to a sauta wata ɗanar jikin ya yi tsanani sai kaza kaza san nufin allazi sai a hankali abu kaza kaza kaza kaza da sauransu to nan bayan ke mai jinya kin yi wannan to dole kuma ki bi wata ɓangaren addini yaya masu jinya masu jinya ke mai aiki ce ce sun yayi ta yi sallah hajiya ta yi sallah kuwa sai ya ji ba sai ta jikin ne ya yi ɗan sha'a a kusan yadda abin da Allah zai ba ta yi sallah shi ne dalilin da ya yasa aka buɗe wannan asibiti ni karan na, saboda shi haka da shiga aikin asibiti don ina ga ana wulakantar da mutanen mu kafirai ba sa barin ba sa sa musulmi ya yi sallah tun da ba aikin su bane ba kuma ko kafiri ya sa kai sallah lokacin da ka rufe me ma tunda in ya zo wajen ka sai da yake da suna sai ya nuna ma addinin ka wai yaushe ne harshe kamun wani malam harshe kan gumba zu ina jin ko da nuna min da ko daga a faransa ne wata arziya ta shiga cikin gawakin musulmai tana ba da labari wa musulmi ba san kiristanci musulmi ba san kiristanci tana shiga ta haka haka ko haka ne ta yi menene tana jizo wani ta cikin hun hmm, iyo kanta ta a ba ruwa na da kai ba ruwa na da kai ni ba na zo na kiristanci da kai ba mana har tsohon kin ka wato bai shi wurin labari a bakin mai shi ya fi daɗi mhm. gwarnani shi ne ta tana ba da labari kiri ban zo da shi da kai ba a kanta abinka kaga ai nan alamar kaga ya kamata musulma ce wannan wankewa da wannan menene duka musulmai ne ya kamata yi kuma in ma wani abu za a kara? to a kara musu amma dai bai ma kamata ba ya kamata su masu aikin su yi sadaka mana an riga an biya ku kuɗi amma idan ba za ku yi ba sai da kuɗi sai ku sa kuɗi haka da an ce an mutu shi kenan sai a yi masa wanka a yi masa wanka irin na musulunci tun da ku kun karanto a sana'ance kun karanto a addinance to kaga wankan ku zai sai da kila in can asibitin na ku babu wankan kawo a can menene ba a addini illa wa'annan da ake gani ko suna yi ko ba sa yi to wannan Eh, a shahadu na wuyansu da malam usmanin murtala na nan shine wanda yake da makaranta malam malam murtala an gwamma murtala sun yi ko ne usman bin afan eh diga ka yi sai fi ta shi ba nan ba shi ba can ba to kaga wannan su ne za a ce abin da su amma wannan maganan ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu ba tare da ma an san aina ake karatun ba Shin wannan karatun da ake yi an shiga cikinsa kai malamai a ciki na Allah ba malami ba banda zai je ya tsaya to ku ji tsoron Allah da wanda ba malami ne ba wanda ina ciki ina irin su ta zubar da cikin ku shi ne ka ga iyansu wa'annan in aka ce su suka zo suna aka gefe suna makaranta za su koyar da za su koyar da dama za ku koyar da abu sana'an za su koyar kuma yadda za a yi wa wannan tun dole ne mu shiga cikin wannan haka tun da yanzu ba dama mu kirkiro da ba za mu je asibiti ba ba kowa ne za a ce yanzu mun dana zuwa asibiti za mu dinga mutuwa a gida zai iya jurewa yayin da zai za ka aika ba sani ba to kaga wannan musibatul la budda dole masu addini tun da akwai su ya za a iya zazzakulo su kuma sannan a karrama su da yadda kamata a karrama su mutum bai san ta tashi. ko ne ka zo zai abin da suka yi wulan akwai wulakanci zai cikin su? zai janye sa ba zai da wulakanta tashi ba to dole masu aikin nan ya zama sun san me suke ba kawai sun je sun yi karatu ba kawai su abin da suke hange yadda malaman su suka yi haka za su ci gaba da yi kaga wannan ba kamar asibitin gwamnati ba ne ba babu ruwansu inda mutumin gwamnati zo ka ɗauki kayanka zo ka ɗauki kayanka i zo ka ɗauki kayanka amma ya kamata a ga irin wani takaddum a wurin da har da asibitin ma za a ja masa suna za a ja masa daraja za a ja masa sha'awa ai lokacin da aka ji ai ma sun gama wanki ta sun gyara ta sun fata cikin lubafa yaya za a yi masa sallah nan ko za ku kai shi gida da za a ce in an kawo da rikin ta muke dole an mata sallah anan ce a za ku kai ta gidan ko anan za a yi mata sallah to haka in ma kuna son lufafofi a dinga samuwa ana ana iya nemuwa a ba mutane amma muna karfafa musu gwiwa kada mutum ya ɗauka kuma son ban zan yawa lufafa ce za ka zo da lufafanka amma maza maza ku kawo lufafa amma in an kawo ba laifi amma bai zama da lalle ne da ta wanki a sa ruwa sau babanku ne aka wa babanku a ai ba za ku manta su ba ba za ku manta wadda ya tsaya tsayin da aka gama wannan abun aka tafi to me za a ba ku ce ba wani, an kuma za a ba ku kuma sai sai kawo ka ba ba laifin an karɓi wani abu kula ka ana iya karɓan wanda wanda ya tsaya aikin ya zama tun ba daga aikin abin nan ne ba eh a ba shi wani abu amma a yi mata irin wani gyaran da a gida ba za a yi irin ba a ta kuma yi da a harai ko mata ka da a jihar ta wanda zai duba ma ba za a yi mata irin yadda wutar ba ko a shara'ance kuɗi tun da an ce asibitin musulunci asibitin musulmi asibitin annabi ba yadda ba a yi ba wai a mayar da shi community na ce community ma Bana ba na kwamiti ne ba asibiti ne na annabi muhammadu asibiti ne na musulunci kamar yadda wancan za a ce na yesu to wannan na annabi muhammadu ne kaga ya kamata a tausayi a taimako a wurin ba kyauta ake yi ba dole ka biya duk abin da za a yi kaga eh, saboda a samu a dinga cikawa shekanu za su zo mun aljanu da shekanun mutane to kaga shekanun mutane ana kallon su wacce a hiran ku yayi wata kauta kamar mutum da kai yaya kake abin da yasa ga yadda ake masa in ka ga yin kaza ka yi kaza in ka ga yin kaza ka yi kaza in ka ga ko da yake suna can ofis ka ga zai mutu da kana masa kalmar shahada da alamomin mutuwa za ku san su da yawa ku sama da yadda wanda shi abin da yi wannan zai wahala ya tashi amma Allah mai iko ne la ilaha illallah yadda za a kana masa da yadda za a yi kaza wannan shine abin da ya mutu ce to ko nawa za mu kashe mu kashe arzikin yayi zama abin da ya zama dan kaje kana kallon haka kana jin mutane na dukkan ta yabo ka dishi daga waje ba fa mai aikin ne zai bada labari wani ya yaba da kaza ba har za ka je a wani wurin ana ce ai kaza kaza a kunnan abun nan ba a san ba kai waye ba to masha Allah abubuwa na samun takaddumi amma ba ana ana tsiya da wannan ba shi wannan shekanu su kan zaune su wannan shekan kuma shi wannan mutum ne zai kore shi shekan alkani ko shekan shekan da mutum ne zai kore shi da kansa amma shekan ne mutum ana ya kore shi ai wai da gara bu ne ne kai ne kana wai yoyi sai lamauki ko gairi dalika min jami'i shu'uni fi jami'il awqati wal ilmu inda Allah